turkashi a wani sabon ci gaba da jamhuriyar Nijar ta samu bayan ziyarar wato janar Tani Abdurrahmani zuwa kasar Mali Burkina Faso a wannan sati kuma ministan sufurin lantarki wa da lantarki da kuma sauran abubuwa da suka shafi makamashi a Nijar ya kai ziyara ta musamman wani wuri da ake wato sa ran Nijar din na kokarin hada wuta ta sola wanda ake ganin za ta kai mega miliyan goma wanda ake sa ran cewa wannan wutar lantarki za ta taimaka ma jamhuriyar Nijar din a wani kokari da sojojin na Nijar ke inganta rayuwar al'umma duk da fama da kalubale da mafatun takunkumi da suke fama da shi daga ecowas ana ganin dai wannan ba zai hana jamhuriyar ta nijar ci gaba ba yanzu haka dai tun bayan kifar da gwamnatin ta muhammadu bazum ne sojojin ke ci gaba da gudanar da gwamnatin su cikin natsuwa da kwanciyar hankali bayan da suka rantsar da manya-manyan lauyoyi da kuma alkalan ƙasa wanda ana ganin cewa tamkar dai jamhuriyar nijar din ta kama hanya ta zama wato ƙasa mai yanci wannan shine ministan sufuri ko kuma a ce domin san albarkatu abin da ya shafi wato a lantarki da kuma abin da ya kawo ci gaban zamani ma'ana wuta irin ta sola wadda yanzu haka jamhuriyar Nijar ɗin ke mai da hankali dangane da batun haɗa sola irin yadda ƙasashen duniya suka ci gaba a yanzu haka akwai dai fasahohi da dama da jamhuriyar Nijar ɗin ke son cimma muradin su musamman ma daidai gabar da Nijar ɗin ta fara haɗa kanta da ƙasar China domin da yin aiki tare wajen kawo ci gaba a jamhuriyar ta Nijar al'ummomi da dama dai ne ke ganin ziyarar ta wato ministan lantarkin da ya kai wanda za a iya cewa wata cibiya wadda asali cibiya ce ta ECOWAS wadda a yanzu haka dai ake sa ran cewa sojojin Nijar ne ke ci gaba da gudanar da wannan bangare wanda ya shafi jamhuriyar ta Nijar da ma kawo ci gaba yanzu haka dai ana sa ran akwai tattaunawa ta musamman domin janye ma jamhuriyar Nijar din wannan takunkumai da suka yi mata katutu kuma ake ganin su ne suka rasa ku tafka muhawara ku faɗa mana A 用款可以。